Suna tsaka da yin alwala, suka rinka ji wani sauti mai amo, tare da wani taku mai kama da girgizan ƙasa yana tunkaro su. Take dukkaninsu suka mimmike tare da zara makamansu. Suka rabu gida biyu, wasu suka kalli gaba, wasu kuma suka kalli baya. Ihun ya da tashi sai takun sawayensu da wani huci da yake ƙara tunkaro su. Suka ƙara tsayuwa, suna gyara tsayuwansu suna ambaton sunan Allah a bakunansu. Haka wannan taku ya ci gaba da tunkaro su tsayin rabin sa'a, sannan suka fara hango inuwa wani gungu na wasu manyan dodanni. Suna nufo su, Ba dakarun ba, hatta ya rima Nurain sai da zuciyarsa ta kaɗu da ganin wannan girman wa'innan dodanni. Ya haɗi yawo lokacin da hucin numfashin dodannin ya nufo su, da ke tsakaninsu bai fita ko goma ba. Ja suka yi suma suka yi turjiya. Suka tsaya, suka ɗaga bakunansa sama, suka kece da wata irin mahaukaciyar dariya da ta sanya ganyen bishiyoyin da ke cikin dajin dinga kaɗawa suna zubewa. Wata wuta mai tsiri ya rinka tashi sama daga bakunan waɗannan miyagun dodanni. Sun ɗauki lokaci suna wannan dariya, wacce ta saba bawa dakarun yarima nurin zubewa a ƙasa suna masu toshe kunnuwansu. Dariyar ce ta tsaya cik, shugaban dodannin ya matso sosai, ya sanya kafa ya sama da wani itaciyar bishiya wanda ya karya sakamakon wannan wuta da ke fita daga bakunansu. Jakar ƙasa ya yi da shi, ta ki wata ƙura mai ƙarfin gaske ta tunnuƙe dajin. Da ƙyar dakarun nurin suka rinƙe miƙewa tsaye suna ambaton sunan Allah. Cikin wani matsanacin al'ajabi, ƙuran talafa, dodannin suka rinƙa toshe kunnuwansu tare da ɗaga hannuwansu suka nufo su yarima nurai. Su ma waɗannan dakaru suka rinka ja da baya tare da sai take bauɗinsu suka fara kai musu harbi. Wani ƙarin tashin hankalin babu abin da harbi yake yi waɗannan dodanni sai ma kawai saka hannunsu su shafe wannan kibiyar. Abin da ya daga hankalin rundunan kenan suka rinka gwada basira iri-iri amma ta ki tasiri. Dodannin sai barna suke musu su kuma sun kasa karta ɗaya daga cikinsu. Haka aka kwana ana wannan gumurzu. Mayakan Yarima Nurin sun fara gajiya ga bacci bayan ketowar alfijir wani dodo ya yi nasarar saran sarki Urzan ya ƙulla wata irin ƙara Tare da sakin kabbara ya sauka wannan dodo takobinsa a ramin cibiyarsa. Dodon yawan irin gunji ya saki ihu ya faɗi ƙasa yana burburwa. Sarki Urzan ya bincike takobinsa, take ta fito da hanjin cikin wannan dodo ya faɗi ƙasa mace-ce. Wannan sa'a ta yi wa dakarun daɗi, suka rinka soke dodannin da takuba a cibiyansu. Suka yi nasara dodannin suna mutuwa, suna tayi suna kabbara akan kowane sara. Abin tashin hankali shine zubar da waɗannan dodannin suke yi amma kamar ƙara musu yawa ake yi. dabara ce ta faɗa wa Yarima Nura ya rinka karanto musu addu'o'i yana tofawa yana tofawa dodannin na take suka rinka zubewa matattu waɗanda basu zube ba kuwa suka rinka saran junan su tsayin yini tsayin yini suna yakar junan su har sai da suka kare kaf Hamdala Yarima Nuran yayi suka zube su ma cikin dodannin da suka kama baccin wahala basu farka ba sai dare suka fito cikin wannan jinin dodannin suka nufi wata idaniyar ruwa suka tsaftace jikinsu suka yi sallolinsu suka ci abinci waɗanda aka illata aka basu magani aka ɗora su akan wani aljani suka ci gaba da tafiya A rana ta shida dai suna cikin tafiya a cikin wannan daji, can gabansu suka ringa ganin ƙasa tana tsagewa. Wasu ƙananan halittu suna fitowa masu kama da tsotsotsi. Kafin ka ankara sun yayyaye maka jiki. Suna gama yayyaye ma mutum jiki za su fara zuƙe jininsa. Abin babu kyawun gani, wani abin tsoron ma har ido basu bari ba, kuma hatta wanda yake sama tsalle suke su tafke shi. Nan fa maza suka rinka zubewa jikinsu a hude, hankalin wanda basu kai ga tabawa ba ya rinka tashi. Cikin tsananin jarumta ya rima nurin ya kukan kura, ya zara takobinsa na musal da ke rataye akan kafadansa yana mai karanta kalmatin shahada take wani farin haske gauraye dajin wanda ya bi waɗannan halittu ya narkar da su suka zama jini cikin ƙanƙanin lokaci jinin ya ɓace ɓat dakarun da suka zube suka rinka miƙewa jikinsu yana sulluɓewa take suka koma asalin fatar su wannan hujajjiyar fatan ta sulluɓe suka rinka kallon junansu suna tasbihi ga ubangiji a nan ma sai da suka huta sannan suka sake ninkawa cikin dajin suka ci gaba da tafiya zuciyar yarima nurin cike da begen matansa gimbiya na jima da tunanin halin da suke ciki. Abin in ya ishe shi sai idanunsa su kaɗa su yi jawur ya yi ta huce yana cin alwashin cewa duk wanda yake da hannu wajen raba shi da matansa idan ya kama sa da kansa zai ba wa Najima takobi ta sare kansa ko ma wane ne. Lamarin Najima kuwa lokacin da ta farka daga wannan dogon baccin ta tashi firgigi tana salati take ta tiro daga kan wannan gadon tana karewa ɗakin kallo. Wani kusuro kusuro ne a gefen ɗakin ga wani teburi ɗauke da wani ɗan ƙaramin gunki sai wani karamin kurtu da ke buɗe wani tire yana tashi daga cikinsa. Jan kafanta ta yi da sauri ta matsa wajen kurtun, ta leƙa tare da yin bismillah. Take fiskan Yarima Nurin ya bayyana a cikin wannan kurtu. Yana naɗe da wani rawani, mamaki ne ya cika ta ta ƙara matsawa tana leƙa wannan kurtu Ga mamakinta sai ta ga ya tsugunna a daidai wani dutse, ya daga wannan dutsen sai ga ruwa ya bayyana. Ya sanya hannunsa ya ware raunin fiskansa, ya ɗebo ruwan yana alwala da shi. Bayan ya gama ya sake mai da naɗinsa, ya koma ya tayar da sallah, Mamaki ya cika Najima, ta juya da sauri, ta nufi fita daga cikin ɗakin da take ciki, tana faɗin. Na kasance ina alfahari da samun ka a matsayin mijina, uban ɗan da zan haifa, aljanna ta kuma duniya ta, gani a gare ka mijina. Ina ne nan? Me hakan yake nufi? Ina ka ɓoye min? Ta saba idan suna cikin nishaɗi, wannan baitoci take rera masa. Shi kuma duk inda yake zai nufo ta yana faɗin. Komai nisa zan zo gare ki ya matata, na bayyana a gare ki ina mai ƙanƙan da kai, na san ba za ki bar na tozarta ba. Jin ta raira baitin har sau uku bai amsa ta ba isa ta bude idanta. Abin mamaki sai kawai ta ganta a wata duniyar matsafa. Ta yi baya da sauri tana furta, subhanallahi. Ji ta yi an kece da wata irin dariya ta bayanta. Dariyar da ta ta natsuwarta ta durƙushe a ƙasa da sauri cikin ta yana hautsinewa. Ta ɗauki lokaci a durƙushe kafin sautin muryar ya tsaya. Daidai lokacin da juyawar cikin ta ya lafa, ta bude idanta da sauri kawai sai ta ga wata kyakkyawan budurwa tsaye a gabanta tana yi mata murmushi. Tsoro ne ya kuma ta miƙe da sauri tana faɗin. Wace ce ke? Me kike nufi da ni ya ke wannan mushirka? Ina kika kai mun mijina? Dariya ya take ce da shi ta ce, ya ke wannan gimbiya, ki sani da cewa ni ce mai nasara a cikin mutum sama da ɗari. Wayanda suke farautanki, na je har gurin mijinki na sato ki a gabansa ba tare da ya iya yin komai ba. Tabbas na cancanci a jinjina min. Numfashi ya ta sauke ta ce, suna na nurayya, ya ga matsafiya Jihayya wanda ta gaji tsafi daga mahaifiyarta. Tabbas ina dalili kwarara da suka sanya ni dagewa kai da fata wajen ganin na sato ki na kawo ki fadar mahaifiyata. A yayin da mahaifiyata take da dalili biyu ita ma. Dalili na na farko shine murarin cikar buri na na mallakar mijinki a matsayin nawa. Wanda ba zai taba cika ba har sai na sace ki, na shige cikin gagar jikinki yayi tarayya da ni a zuwan kece. Tabbas alƙaluman tsafi sun nuna hakan ita ce nasarata. Dalili na na bi na ɗaukan fansa akan kashe min haske na da kika yi a duniya aka daina kallo na a matsayin sarauniyar kyawawan duniya aka koma kallon ki har ya kasance duk wani isasshe a duniya sa mallakar ki tabbas ina bakin ciki da wannan abin wannan dalilin yasa na ci alwashin ɗaiɗai da rayuwanki bayan buri na ya cika dalilin mahaifiyata kuwa shine na farko mallakan zoben jiratunur da yake sanye a yatsan ki. wanda na yi yunkurin cire shi na kasa tun kina bacci na biyu kuma shine haihuwar wannan yaron da yake cikin ki, da ya kasance gamayyar halitta wanda zai zo ya buwayi duniya Bincike ya nuna cewa mutum na biyu da zai kalla bayan mahaifiyarsa zai kasance shi ne mai sarrafa rayuwarsa duk abin da ya ɗora shi a kai shi zai ke aikatawa. Wannan dalilin ya sa mahaifiyata ta yi alƙawarin za ta zama ita ce wannan masarrafin. Domin cikar burinta na mallakan sarakunan duniya a tafin hannunta, ya ke wannan gimbiya ki san da cewa bayan cikar wannan muradin namu tabbas za mu mashe ki gawa. Mutum laki cikin ruwan da ke ƙarƙashin tsaunin nan, kifaye su yi kalace da sassan jikinki. Murmushi na jima ta yi ta juya ta fuskanci Nurayya sosai tana mai faɗaɗa murmushin da ta ce. Tun lokacin da rayuwa ta tafi daga cikin duhu irin wannan rayuwar naki da kike ciki. A yanzu na fahimci cewa ba duka buri ko muradi suke cika ba, saboda ba kai ke yi ba, Allah ne ke yi, shine mai yin komai a duk lokacin da ya so. Hakika, da buruka suna cika duka, da ba ku samu damar sato ne ba. Duk da haka, na gode ma Allah da ya haɗa da jarumi kuma saraukin namiji. Tabbas, bana ko in kare yana tafi gare ni. Tsawa Nurayya ta daka mata ta ce, ƙarya kike yarinya babu mahalukin da ya isa ya zo gurin nan da rayuwansa domin hatsarin da ke tattare da zuwa nan ya ma fi maka sauƙi, ka faɗa wuta ka ƙone ƙurmus. ita ma tsawon ta daka mata ta ce. ƙarya kike mushirka kafira wallahi mijina sai ya zo gurin nan da taimakon ubangijin musulunci kuma sai ya karya daular ku ni da kaina zan datse kanki daga gangan jikinki na jefa gangan jikinki cikin ruwan da ke gudana a ƙasan sansanin nan kamar yadda kike da burin yi min Nurayya ni da ke shege kafasa dama fajiran sindikira uwar ta yi uwar abar tausayi jefawa taɓaɓɓiya mara sauran albarka ɗagawa na jiwa nurayya hannu ta yi ta ce ya isa taɓaɓɓiya kada ki da ibo wa kanki bala'i nan a cikin fadar da yake dole ne ki min biyayya domin samun abin kuka da kanki idan kinki zan iya watsi da ke ki rube ki yi tsutsa sannan na sanya ƙwarangwal ɗinki na jingine ina kallon su kamar yadda waɗannan jebabbun masu taurin kai suka kasance dariya na jima ta kwashe da shi ta matsa gaban nurayya ta sanya hannu ta ɗauko kanta ta ce au wai kera kin ɗauka na dogara da komai naki har na sanya shi abin tallafi a rayuwata <laughs> lallai kin yi kuskure domin na daɗe da sanin baki isa ba baki isa ki ciyar da ni ko ki shayar da ni ba kazalika ke ma bai ishe ki ba fajira kawai tana faɗin haka ta juya ta shige ɗakin da ta farka ta ganta a ciki ta sanya wani koko ta ɗebo ruwa ta yi alwala ta ɗauki wannan gunkin ta cilli da shi waje ta sai ta gabas ta tayar da sallah Ta yi sallolinta tana zaune ta yi shigowar Nurayya. Ta ajiye mata gasasshen nama ta juya ta fice. Bata kofi ta kan naman ba, ta buɗe wata fatta da ke sakale a kafaɗarta. Ta kwankwaɗi madaranta ta koma ta zauna cike da shauƙin mijinta da ƙaunarsa. Ta da tunanin halin da yake ciki na kaɗaici na rashinta a yanzu haka. Cikin kwananta na hudu matsafiya Juhayya ta samu nasarar tserewa daga filin daga. Ta iso gida. Sai da ta kwashe tsawon mota guda tana jinyar sa da suka ta sha a wurin gumurzun kafin ta warware. kullum sai ta zo ta duba na jima sau biyu tare da kawo mata abinci. Zuwa yanzu rashin yarima nuran ya fara damunta. Kullum da tunaninsa take kwana take tashi, gashi kullum cikin ta ƙara girma yake yi. A mafi yawan lokuta tana kwana tana kuka, tana raira masa baitoci ya buga abin ƙaunar nata, amma kullum babu wani sauyi. A ɓangaren Yarima Hisham kuwa, lokacin da ya ɗauko haya domin isowa tsibiri, sai ya katarin haɗuwa da bokarin datu, Nan fa sabon yaki ya rinka jabi a tsakaninsu, aka dinga gabzawa na tsawon kwana uku kafin matsafiya Jihar ya samu nasarar sulalewa ta gudu. Inda shi kuma fokarin Datu ya samu nasarar sace mai Hisham ya nufi tsaurin kursun da shi. Yana cikin halin suma. Yana zuwa ya haɗa shi da Uddata da Undaro mahaifin Najima ya ci gaba da azabtar da su da nau'ukan azaba kala-kala. Cikin waɗannan kwanaki sun sha wahala sosai don ko abinci ba sa samu daga wannan azzalumin mushirki Bokarin Datu. A wannan lokacin ne kuma tafiya ta ƙara miƙewa ga siyari Yarima Suna ta haɗuwa da abubuwa kala-kala nau'ukan halittu mabambanta. Wasu su yaƙe su, wasu kuma su yi amfani da hikima su ƙetare musu. Har suka iso dajin da yake gab da dajin kursu, inda a nan ne matattaran tsafi na masifa da bala'i, nan ne ake kira dajin mutuwa. Daji ne da ko tsuntsu baya ƙetare masa ta samansa, face ya zama gawa. A nan suka ƙarasa kwana cikin halin gajiya, washe suka sake gyara ɗamara suka nufi cikin dajin kursu wanda shine dajin da kokon kursu yake inda iyayen Najma suke ciki da su da Yarima Hisham a yanzu karkashin sahalewan Bokarin Datu. Tafiya ce mai tsayi tsakanin wannan daji da kokon kursu. Sun dauki lokaci mai tsawo kafin suka isa inda wannan kokon yake. Suka tsaya suna karewa dutsen kokon kallo. Cikin mamakin kankantan dutsen, duban su sarauke jihar yayi ya ce, "Ya shugabana, wannan dutse ya kasance daukan shi aka aka daura shi a gurin." Sai mun matsar da shi ne za samu damar ganin hanyar da zamu bi domin shiga cikin wannan kogo. Karewa gurin kallo yayi sannan ya bada umarnin a bari sai safe yayi sannan a yi aikin wannan dutsen. Kasancewar dare ya riga yayi. Hakan kuwa aka yi ba tare da bata lokaci ba suka fara kafa tanti sannan suka haɗa wuta suka gasa sanamu da suka farauta a wannan dajin. Kowa ya yanka ya ci suka yi sallan isha suka kwanta. Bacci ne ya fara ɗaukan su na wani ɗan lokaci. Ji Nuran yayi kamar an tsinkare shi. Ya tashi da sauri tare da yin salati yana waige-waige Ya miƙe ya fita daga nesan tantin ya tsaya a tsakiyar gurin yana kallon gabas da yamma kudu da arewa kallo irin na nazari kafin ya fara tunkaran wurin anitsi ya isa jikin wannan dutsen ya yi bismillah ya sa kafa ya ture shi ya tsaya yana kallon yar siririyan hanyar da za ta sada shi a cikin ramin fara taka matattakalan yi tare da yin bismillah ya rinka tafiya a ƙasar matattakalan har ya dira wani fili fitar babu komai a cikinsa sai wata bishiya guda ɗaya mamaki ya sanya nurin tsayawa yana kallon bishiyar kawai sai ga bishiyar ta rikide ta koma katon muridin aljini wani gunji wannan muridin yayi ya nufo nuren gadan-gadan inda shi kuma nurin ya zare wannan takubin tasa ya tsaya tare da turjewa ya turje yana jiran kasowar wannan muridi isawar muridin ke da wuya kafin kiftawar ido ya rima nurin ya daga sa nan ya soki wannan muridin a ciki take ya fadi kasa macicce ya zare takubinsa ya goge jini ya mayar da cikin kubenta ya sake nusawa cikin kogon gabas yake bi saboda ya fi hangen nasara a can wani surwuki ya shiga mai duhun tsiya dole ta saka shi takubin sa yana haskenta Haskenta yana masa jagora yana wuce gurare mabambanta. Amma baya cin karo da komai har ya isa wani wuri da ya kasance saman sa buɗeɗɗe. An zuba kayan ƙawa kala-kala. Ya tsaya yana nazarin gurin tare da mayar da hankalinsa ga kallon kofofin waɗanda suka kasance a rufe. kowace an rubuta maut a jiki. Matsawa ya yi jikin kofan farko ya sanya tsinin takobinsa ya yanke wannan katuwar sarkan da take daure da kofar. Ya yi bismillah ya shiga cikin kofar. Kofar ta koma ta datse. Wani gunji da hayaniya ya tashi a bayansa. ya juya da sauri yana mai duba gurin ya ja baya baya a tsorace saboda ban gazar da wani koshashen zaki ya kawo masa miƙewa yayi da sauri kafin ya gama daidaita tsayuwarsa zakin ya kuma yo kansa ya kume sa ya ci kume shi da kokawa suka rinka kokawa burin zakin ya kama kan nure ne gutsire shi kuma burin nuren ya ga bakin zakin biyu amma kowanne su ya kasa kaiwa ga burinsa ganin wankin hula yana neman kai nuren dare ya saka shi wani tsalle Ya yi katantanwa a sama, ya cafke wannan maƙogoron zakin, suka kuma zubewa a ƙasa. Zakin sai ya kushinsa yake shi kuma ya ƙi sakinsa, har ya yi nasarar zara tukufinsa ya cika masa a maƙogoro. Ya sake shi tare da zara makaminsa, ya faɗi a gefe yana mayar da numfashi. Ya ɗauki kusan sa'a ɗaya a gurin, kana ya miƙe ya sake nutsawa cikin wani ɗakin. Ya kuma buɗe ɗakin ya shiga, wata ƙara ya rinƙa ji tana tashi. Ya nufi inda yake jiyo ƙaran da saurinsa ya daki ƙofar ta buɗe. Ya nusa ciki tare da hasken takobinsa, da sauri ya ja da baya ganin wasu da kakkun mu guda biyu suna makar da junansu suna ganin sa suka rabu suka yi kansa da wani irin gudu wanda gudun nasu yake mai kama da walƙiya yayi saurin matsawa tare da sakar musu harbi a lokaci daya zubewa suka yi matattu hakan ya bashi damar direwa a ƙasa wata kofa ta buɗe ya danna kai ciki ga mamakinsa babu komai a cikin wannan ɗakin har ya kai kofan gaba a nan ne ya tarar da wata halitta kwance tana ta sharan baccinta ta cika ɗakin baki ɗaya babu wata hanya da zai taka ya wuce tsayawa ya yana nazarinta kafin daga bisani ya fara tafiya a saman ta yana karanta wasu addu'o'i wannan halitta bata farka ba haka ya wuce salin alin ya nufi kofa na gaba ko tsakai yayi cikin wani ɗaki ya fara dube-dube na tsayin wasu mintuna sannan ya samu sa'ar bude kofar da ke fuskantar sa ya shige ta wata katuwar fada ce da aka kawata ta da nau'ikan abubuwan jin daɗi na wannan karni Bai wani bata lokacinsa wajen kallon wannan ƙawar ba, ya kutsa kai ya fara ƙetare ɓangarori na fadar har ya kai ƙarshen ta. A ƙarshe ne ya ji wata irin tsawa kamar saukan aradu. Ya tsaya cak tare da zara takobinsa, yana jiran isowar mamallakiyar muryar. Tsayin ƴan da ke sannan ya ji an dako shi da baya. Ya juya da sauri suka yi ido hudu da bokarin datu. Abin da ya sanya Nurai ja da baya da sauri yana mai kau da kai ganin wannan mummunan halitta. Dariya rindati ya kece da ita ya ce, As as yaro da maza a gabanka Hakika kai in mace ne tun da har wannan ƙaramin munin zai firgita ka har ta kai ga hantar cikin ga kaɗawa ha ha ha ha Hakika na ga namijin ka na iya ƙeto wannan dazuka da tsaunuka har ta kawo ka shigowa wannan fada ya kai wannan ɗan sarki kai sani da cewa ba a taɓa shigowa gona ta a fice salin alin kamar yadda ka keta alfarmata ka ratso cikin gonata to ni ma shakka babu zan keta martabanka dan datse igiyar numfashinka daga ka. dariya sosai lamarin ya ba wa nurin yi ta yin dariyan har da rike ciki ya ce ita sa'a a gurin mai nasara take ya kai wannan mushirin boka kai sani nasara tana na, saboda haka mu barbata wa junanmu lokaci ka bani abin da na zo nema ta salama ko kuma na cire numfashinka daga ruhinka na ɗauke su na fice da su kana kwance mace gawa baka da ikon hanawa bai yi da rufe bakinsa ba ya ji bokarin da ta raka masa tsawa ya ce nasarar ta wace kwashashen marar shi albarka to fahimta da nurin yayi runda na bata masa lokaci ya sanya shi zara takobinsa shi kuma runda ya rinsa idanunsa sai ga wata irin takobi baki uku ta bayyana a hannunsa suka ja da baya suka tayar da kura sannan suka yi tsalle suka rukun tsumi da azababben yaƙi Ho ho ho, wannan haikuwa ta ba da citta saboda yadda ake gabsawa abin zai burge mai kallo. Sun ɗauki sa'o'i suna gabsawa kafin nurin ya nasarar kai randa ta kasa. Ya ja shi ya ɗaure shi jikin wata dirka yana cikin halin suma sannan ya cusa kai cikin ɗakin da su uddaro da uddata suke ɗaure. Wai wai wai masu sauraro Kar ku so ku ga yadda aka shago murzo aka gubza a wannan waje domin nima ba a bar ni a baya ba don daddagewa ne tun ma kafin a shiga wannan gurin na je na ɗauko tsinken kwakwa ta na rike a hannu na tsintsiyen sharata na biyo bayansa ta yadda ni ma in za a ba da gudumawa ni ma zan ba da tawa to amma kuma da ke dashi jarumtan da yawa na gama zai iya shi kaɗai sai na koma gefe na zama yar kallo amma dai an sha fafatawa kan babu laifi To masu sauraro a nan zan dakata mu tara a kashi na gaba da yardan Allah domin jin da za ta kaya mun gode.